Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma masu kare haƙƙin mata a Najeriya sun fara gudanar da wata zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗinsu a kan irin yadda ake yawan samun ayyukan fyaɗe a sassa daban-daban na Najeriya ba tare da hukumomin da abin ya shafa sun ɗauki matakan da ya dace ba. a bangare guda kuma gwamnatin jihar kaduna ta ce har yanzu dokan nan ta hana zirga-zirga a jihar kaduna tana nan daren, saboda haka ta kuma gargaɗi al'ummar jihar kaduna da su shiga taitayinsu musamman waɗanda ke yunkurin karya dokoki a bangare guda kuma masana akan harkokin tsaro suna kokawa akan yadda shugabannin da suka fito daga arewacin najeriya suka bari wannan al'amari na ci gaba da yaduwa a sassa daban-daban na wannan yanki. waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa. mataimakin shugaban majalisar dattijai sanita ovi omo agege ya nisanta kansa da wani zargi da aka yi masa na cewa yana da hannu wurin binciken da hukumar efcc take yi wa ministan ma'aikatan neja delta goswil opabio omo agege ya ce ba shi ya rubuta takardar da ke ci gaba da yawo ba wadda take nuna cewa yana da buƙatar shugaban hukumar efcc ibrahim Magu da ya bincike a fabio a wata sanarwa da ya fitar dauke da sa hannun mai bashi shawara akan al'amuran yada labarai Yemi Odonuga ya ce shi ma haka kawai ya ga takardar tana yawo wato take yawo a hannun jama'a inda ya buƙaci jama'a da su yi watsi da wannan batu domin ba shi da tushe balantana makama. A ranar Lahadin da ta gabata ne aka ga wasikar wacce ke ɗauke da sa hannun babban akawun majalisar dattijai inda take nuna cewa Omo Agege ne yake da buƙatar a gudanar da bincike akan ministan harkokin yankin Neja Delta. Wani jigo a jam'iyyar APC jihar Bauchi Muhammad Bala Jibrin ya buƙaci uwar jam'iyyar jam'iyyar apc ta ƙasa da ta gaggauta sa baki domin kawo ƙarshen rikicin siyasar da ke faruwa a jihar edo a tsakanin gwamnan jihar godwin obasiki da kuma shugaban jam'iyyar apc na ƙasa adam oshomole jibrin ya ce akwai buƙatar shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma tsohon gwamnan jihar lagos kuma jigo a jam'iyyar ta apc bola ahmed tinubu da su gaggauta tsoma baki a cikin lamarin domin ceto jam'iyyar daga fuskantar matsala a zaben gwamnan jihar edo da za a gudanar a nan gaba rikicin jam'iyyar na apc a jihar edo na ci gaba da daukan dumi ne sakamakon yadda rahotanni ke bayyana cewa shugaban jam'iyyar apc na ƙasa adam oshomole na ƙoƙarin yin amfani da kujerarsa domin ganin gwamnan jihar mai ci wanda ba sa ga maciji bai samu nasara a zaben fidda gwani da za a gudanar ba a ranar 22 ga watan nan da muke ciki. To masu kallon mu da mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin da rediyo na libati da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma na kare haƙƙin mata a Najeriya sun fara gudanar da wata zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗinsu akan yadda ake yawan samun ayyukan fyaɗe a sassa daban-daban na Najeriya. a makon da ya gabata ne dai wasu gungun kungiyoyin mata suka gudanar da zanga-zangar lumana zuwa shalkwatan rundunar 'yan sanda ta najeriya da ke nan babban birnin tarayya abuja a wani mataki na yin allah wadai akan rashin daukan matakan da ya dace musamman akan irin waɗanda ake kamawa da aikata wannan laifi mai magana da yawon rundunar 'yan sandan najeriya ne dai frank umba shine ya tarbi waɗannan mata inda ya jaddada musu irin kokarin da hukumomin tsaro ke yi domin ganin an yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a to su ma ƙungiyoyin mata musamman waɗanda suke cikin al'umma sun ce ba za a bar su a baya ba wajen yin allah wadai akan irin wannan mataki da ake ɗauka na yi wa ƙananan yara fyaɗe Hajiya Rabi Salisu wata shugabar kungiya ce mai fafutukar kare haƙƙin ƙananan yara da kuma mata. Ta nuna rashin jin daɗinta akan irin rashin ɗaukan matakan da ya dace. Ta kuma ɗora laifin akan gwamnati na rashin ɗaukan tsatsauran mataki akan waɗanda aka kama da wannan laifi. To a gaskiya za a iya cewa matsalan fyaɗe ya ɗauki salo daban saboda a da mun san cewa mata ne ko 'yan mata ake ma fyaɗe amma abin da ya zama ruwan dare yanzu shine fyaɗen yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru goma. Shekara biyu uku hudu bakwai zuwa goma sha biyu su ne yanzu suka yi yawa oh. kuma da fyaɗen yara maza. Kuma wannan za a iya cewa kamar yadda na ji 'yan majalisa na cewa wai diresin yana cikin abin da ke haifar da fyaɗe yarinya 'yar shekara ɗaya wani irin diresin za ta yi har ya ja mata wani ya annuki ko ya bata mata rayuwa hmm. wannan abin ya zama kaman wani abu ne na samun tabin hankali wanda mun sha zuwa idan mun ga fyaɗen mukan sa a duba ana zuwa da su asibiti har yanzu ba mu samu mai tabin hankali ba abu ne da suke yi kan sha'awa ko kuma kwaya ko kuma wani ya je gurin bokaye da sauransu hmm. iyaye ana ɗauka laifi a basu ban taɓa wanke su ba iyaye na da laifi ta hanyar kila rashin kula da ya kamata a ba yara ba shi ake basu ba hmm. sannan kuma su ta fannin gwamnati su ne ummul isan wannan abun zaka ga cewa duk sanda aka kama masu aikata laifi na fyaɗe ga ƙananan yara to ana tsawaita shari'an a kotu wannan tsawaitawan tsakanin hukumar 'yan sanda da ma'aikatar shari'a sai sun samu advice saboda wannan karamin kotun da ake gabatar da masu laifin fyaɗe cognizance abin da ake ce ma kawai ana zuwa ne a ƙara tabbatar man mai laifi da laifin shi a mai da shi gidan kaso kuma idan ana ta mai da shi gidan kaso ba tare da an yanke mai hukunci ba ire-iren su ne ake rage cunkoson gidan yari da su su ne masu laifi mai tsawo wanda ba a yanke musu hukunci da gaggawa hmm. kaga kaman kwanan nan a Zariya da muka yi sa'a aka yanke ma wani hukunci tun 2015 shekara biyar kenan ana yin kes din hmm. ya yi ma yarinya fyaɗe shekara biyu har ta mutu hmm. to wannan ne aka yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar rataya muna da irin kesis din nan sama da ɗari uku ko ɗari biyar ma za mu ce wanda ya shafi ƙungiyar mu kaɗai banda wanda ake kaiwa kara darar gurin yan sanda amma guda nawa aka yanke ma hukunci wannan shine kalubalen mu shine kuma muke zargin yake kara kawo hauhawan fyaɗe a cikin al'umma ta yaya za a bi a magance wannan matsala to dokokin ƙasa ne ya kamata a dinga amfani da su akwai dokan nan ba wai babu ba jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin arewa wanda a baya bata ɗauki dokan Child Rights Act ba amma a shekarar shida watan 2016 mun yi kai komo zuwa majalisa ta jihar Kaduna inda a nan ne ake tsara dokokin da suka shafi 'yan jiha. Wannan dokan an yi ta yi mata garan bawul inda aka yi kwaskwarima aka duba abin da ya shafi al'ada da addinin mutanen jihar Kaduna. Aka yi gyare-gyaren abin da zai iya kawo ma mutane sauyi da zai shafi abin da ya shafi yara da mata da kuma duk wani harkan walwala da hukunta masu laifi. An yi amendment kenan a penal code. Amma duk kotun da ka je yanzu ka ga har yanzu ba a yin amfani da wannan doka in ba yanzu da aka wannan na Zariya ba satin da ya wuce to wannan dokan ne ya kamata a ce an ɗabbaka ta a kotuttuka da kuma wurin 'yan sanda maganan hana belin mai fyaɗe saboda in dai ba za a ba da belin mai fashi da makami ba a doka ma ɗan fyaɗe ba ya da beli bai da hurumi capital offense ne. Shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da kuma ƙananan yara ta Arida kenan mai kuma tallafawa al'umma mai suna Hajji Rabi Salisu a yayin da muke tattaunawa da ita ta wayar tarho dangane da yawan fyaɗe da ake samu a tsakanin al'umma. to ita ma hajiya hajara suleiman sa'id mai fafutukan kare haƙƙin ƙananan yara da kuma tallafa wa al'umma ta ɗora laifin ne akan iyaye musamman akan wani lokaci da suke sakaci wajen ganin sun kula da 'ya'yansu waɗanda suke zirga-zirga a cikin al'umma abin da zan iya cewa yake haddasa irin wa'annan abubuwa hmm. gaskiya na farko akwai social media kaga waya a hannun yarinya budurwa wata tana kallo kanninta suna binta su ga me take kallo a wayan nan wata uwa za ta iya sa abubuwa marasu kyau a waya za ta aji ƴaƴanta za su ɗauka su buɗe su gani so akwai sakaci na iyaye yana haddasa irin wa'annan abubuwan da suke faruwa a halin yanzu gaskiya musamman iyaye mata akwai wannan matsala sannan kuma idan idan na kara da cewa zan iya cewa kaga kamar yanda population yanzu yayi yawa Za ka ga uwa tana kwana da yara a ɗaki kin nan wani ciki ɗaya ne tana da ƴaƴa sun kai bakwai a ciki akwai 'yan mata kuma tana haihuwa mijinta zai sadu da ita yaranta suna ji kuma wannan abun wani al'amari ne na Allah duk sanda aka ce uba zai nemi uwa wallahi ko jinjiri ne a ɗakin wani sai ya farka saboda abu ne wanda Allah shi kadai ya san yanda ya sa shi a cikin jinsi na ɗan adam to yana da bukatar sun hankali matuka an har za a kwana da yaro a ɗaki akwai labarin da na taɓa ji wata yarinya ubanta mai gadi ne idan ya dawo da asuba zai nemi uwar kuma ɗakin ma wa irin ciki da falon na wallahi uwar ta ga yarinyar tana leƙenta ta ta labule ta gani mai ubanta zai yi da uwar to wayannan abubuwa suna haddasa lalacewan yara na farko gaskiya akwai yawa kuma ba wadata akwai talauci yana creating wayannan problems din to misali yanzu ta yaya al'umma wasu za su iya yarda da kana kalamanki kasancewar su da dama irin wannan matsala ana samu ne wani babba wani lokaci zaki ga dan shekara talatin ko kuma dan shekara arba'in ko fiye da haka ma ya fada ma yarinyar da wanda bata ma san menene ake kira rayuwa ba har ya kai gaji mata ciwo wani lokaci ma sukan kai ga mutuwa ma irin yaran da ake irin wannan saduwa da su ya kike mm. kallon irin wannan al'amari to ai baka sani ba shi musulunci bai boye komai ba akwai tsari na auratayya da ake yi ko mace ce wanda ba ta yi abu da ƙuruciyanta ya wadace ta ba to idan ta girma za ta iya zama mai matsala ka gane mhm. idan yarinya ta kawo ƙara gidan aure kila za ta iya cewa ban san wani na farko ko ya fi ƙarfinta ko kuma ta fi ƙarfin shi iyaye za su ce ki je ki yi haƙuri ka gane mhm. wani kuma namijin zai zo gurin matan shi za ta ki yadda da shi kuma Allah ya jarabce shi da santa ba zai iya mata kishiya ko kuma ta mai asiri ba zai iya mata kishiya ba sannan ba za ta biya mai bukatan shi ba so zai girma da sha'awa zai iya ganin ƙaramar? kamar yarinya ya lalata mm. saboda wannan abin yana nan a cikin zuciyar shi bai fita ba kamar ciwo ne ai an ce duk abin da ya rara fitar da shi a cikin jikin dan adam shine samun sauki zaka ci abinci amma kuma in wanda ya jiki ya amfani da shi rarar zai fita shine sauki akwai irin wa'annan problems din mm. duk mata suna creating ma mazajen su wallahi zaka ga da za a binciki kuma saurayi ne to kalle waya mm. za a yi browsing za a dauko abubuwan da suka karba ka da mata ne haka ka da neman abun ma'aurata mm. dole bala'i zai faru kana da mata idan matan nan ba ta yadda da kai ka sallame ta ka aure wadda za ta zama size ɗinka ko ba haka ba idan ba ta in ba in kuma irin wa'annan akwai su ga sunan abubuwan suna da yawa sannan akwai yunwa mm. matar da ta haihu bakwai takwas goma kila tukunyan da take ɗaurawa a cikin gidanta bai kai iyalan gidanta ba za ta iya fita fix naira goma a yi ma ta kyai saboda idan akwai yunwa za a ce mata zo gashi za ta je, to kuma komai zai iya faruwa hmm. sannan kana da yara da yawa ba za ka ce wai duk yaron da ya fita ka san ina yake ba ba zai yiwu ba hmm. to akwai abubuwa da su ma gwamnati ya kamata su shigo su tallafa wallahi a kwace wayoyi a hannun yara in ana neman zaman lafiya mu ma kuma mata iyaye mu ji tsoron Allah to hajiya hajara suleiman Saidu kenan shugaban wata kungiya mai kare haƙƙin ƙananan yara da kuma tallafawa al'umma a yayin da ita ma muke tattaunawa da ita dangane da wannan matsala wannan dai matsala ce da a kulli yomin take ci gaba da karuwa a sassa daban-daban na najeriya inda masana da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin mata a najeriya ke ɗora laifin akan rashin ɗaukan tsauran mataki akan matakan da ya dace musamman akan waɗanda aka kama da aikata wannan mummunan laifi al'ummar jihar kaduna dai suna ci gaba da kokawa akan yadda wasu jihohin najeriya suka sassauta dokar hana fita a yayin da jihar kaduna ta tsaya tsayin daka akan kin sassauta wannan doka inda al'ummar suke nuna rashin jin daɗin su akan irin matakan da gwamnatin ke ɗauka wajen ganin ba a sassauta doka ba kamar yadda sauran gwamnatoci suka yi gwamnatin dai ta tsaya tsayin daka cewa za ta iya bakin ƙoƙarinta domin ganin ta kare al'ummata alhaji aliyu tanimu shine shugaban ƙungiyar masu sufuri a jihar kaduna ya kuma bayyana mana irin matakan da suke ɗauka na ganin sun bi doka da oda kamar yadda gwamnati ta tsara a wannan jiha. To wannan zargi ne kawai wadda ko da ku matsayin 'yan jaridu za ku ba da shaida tunda kuna zagayawa tashoshi tashoshi kuna ganin tunda aka sa lockdown ɗin nan in dai ranar da aka yi da lockdown ɗin a kulle ne za ku ga tarar da tashoshin na a kulle ba ranar da ake buɗewa saboda haka in an ga masu ɗaukan fasinja a waje tunda ba koban tasha bane dama wannan suna daga cikin irin mutanen da muke patrol muna hana su su yi gada su ije mota su sa mata fasinja ko kuma su tara mota haka nan kawai wadda za ta wuce su sa mata fasinja. Ke eh, wani zai yi mamaki musamman irin kalaman da kake kasancewar su masu wannan zargi suna dogaro ne da cewa duk da yake ba ranar da aka buɗe jihar Kaduna ba ne", amma ana samun zirga-zirga a tsakanin Kaduna zuwa Abuja da kuma wasu jihohi ma da ke makotakan Kaduna da Kaduna bayan kun ce ko riga kun rufe waɗannan gareji-gareji ana mamaki da irin waɗannan kalamai naku. To ka ita Kaduna ita tsakiya ne take a Najeriya duk wanda ya taso Duguri zai ratso Kaduna ya zo ya wuce duk wanda ya taso daga Jos zai zagu Kaduna ya wuce duk wanda ya taso daga Sokoto ko Katsina zai ratso Kaduna ya wuce saboda haka ba kowane mutane in aka ganshi za a ce mutumin Kaduna bane direbobi ne wanda sun taso daga jihohin su wanda ba su sami irin wannan dakatarwan ba ko kuma ba sa jin maganan irin dokan da aka sa a jihohin su su ne da irin wa'inda za su zo su shigo kuma nan in sun shigo akwai 'yan sanda wanda 'yan sanda su ne za su tare su su hana su shigo in kuma yan sanda ba su hana su su shiga ba to shine zaka gansu sun zo sun wuce sun ratsa sun wuce amma mu duk tashoshin da ka sani a jihar Kaduna wadda NURTW ke lodi tashoshin nan suna kulle ne ba wani direban da ya saba daukan fasinja a cikin tasha da zai tashi ya je waje yana tsaya yana daukan fasinja ya ci zai kama hanya ya ci ba ma yin haka to misali kowane irin matakai kuke dauka wajen ganin an bi wannan doka da nan gwamnatin jihar da kuke tasa to mu dama matakin da muka dauka na bin doka kamar yadda ita gwamnatin jihar ta sa ta ce duk ranar da ba za a ta sa duk da zai kasance ma akwai lockdown ba za a fita ba a kulle tashoshi muna kullewa ta nan da yake kuma akwai tashoshi ta yi mana magana akan cewa ba a maganar lodi zuwa interstate zai kasance ma wajen kaduna area to kuma iya nan ne muke yin lodi a ce an yi lodi daga kaduna zuwa zaria ko daga kaduna zuwa soba misali shine kawai za a yi lodi kuma za a yi shi akwai wannan social distance motan take daukan mutum goma in ka duba za ka ga mutum biyar take dauka ɗaya a gaba biyu a tsakiya biyu a baya abin sannan kuma mun sa ma'aikatanmu suna amfani da sanitizer da wannan abin da ake sa face mask nan sannan kuma da dan bokitoci wanda ake hada chemical na wadda za a sa mutane suna amfani da shi wajen wanke hannu kafin shiga mota duk muna ɗaukan wa'annan matakai. Daga ƙarshe wani irin kira kake da shi musamman ga mutanen da suke yada irin waɗannan labarai za mu iya su na ƙanzan kurege. To ni zan yi kira ga mutum dama ce duk abin da za ka faɗa ka faɗa alheri ko ba ka kai shiru kar mutum ya rinka faɗan maganan da zai kasance ma bai tabbatar da sahihayanta ba ko kuma bai zagaye tashoshin nan ya ga gaskiya ba kawai zai rinka bura baki ya ce kawai a jihar Kaduna motoci na ɗaukan fasinja suna yawo a tashoshi. Wannan ni ina kira ga masu irin wannan hali su daina su rinka bi ne su tabbatar da abin da suke zargi in suka tabbatar wannan in sun yi zargi ba wanda zai ga laifin idan sun tashi sun je sun faɗa abu kuma yan jaridu za su bi ko jami'an tsare za su bi kuma in an je za a duba ba haka bane a yanzu in ka kewaya tashoshin mu ko ina za ka gansu ga suna a kulle za ga kuma ciki akwai motoci suna da dakace kowanne motoci na ciki ba an shiga cikin tasha ne an ga tasha a kulle ba motoci ba sai a ɗauka cewa eh motocin sun fita waje sun je hidimansu to ga motoci nan a ciki kuma ga tashar na kulli. Alhaji Aliyu Tanimu kenan a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matakan da suke ɗauka na ganin an bi doka da oda da gwamnati ta tsara don ganin an gudu tare an kuma tsira tare. Matsalan rashin tsaro da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya matsala ce da ta ƙi ta ƙi cinyewa tun daga gwamnatocin baya da suka gabata har zuwa wannan gwamnati. Sai dai kuma abin da al'ummar Najeriya ke kokawa shi ne kusan dukkanin shugabannin rundunonin tsaron najeriya sun fito daga arewacin najeriya ne a yayin da ma mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkan tsaro shi ma daga arewacin najeriya idan aka juya ma dai ta wasu bangarori diddai da ya shafi bangaren tsaro da kuma kula da iyakokin najeriya har ma da yaƙi da fasakori da sauran wasu al'amura da suka shafi tsaron najeriya dukkaninsu sun fito daga arewacin najeriya ne kuma talakawan yankin arewacin najeriya ne dai ke fadawa cikin halin haƙula'i musamman na rashin tsaro inda a jihar zamfara a yanzu haka da kuma jihar sokoto har ma da jihar katsina da wasu sassa na jihar kaduna al'ummar waɗannan yankuna suka zama 'yan gudun hijira a jihohin da ke makotaka da su a jihar zamfara da jihar sokoto da jihar katsina al'ummar wannan yanki sun zama 'yan gudun hijira ne a jamhuriyar nijar alhaji hassan saddauna masani ne akan harkokin tsaro na najeriya ya bayyana mana irin rashin kataɓus da shugabanni daga yankin arewacin najeriya suka yi musamman waɗanda aka ɗora wa alhakin tafiyar da tsaro a sassa daban-daban na najeriya bari mu dawo kan gwamnoni gwamnoninmu suna yin abin da ya kamata misali dauke jihar eh, kaduna ko kana son malam nasiru ko ba ka san shi a lokacin da ake kokarin zauna a yi yarjejeniya da yan bindiga daɗin nan wato ka san mutanen nan ya ce shi ba zai yi ba ba zai yi ka kashe uban wani ko ɗan wani ko matar wani ko yar wani ko uwar wani sannan ka zo ka ce wai a zauna da kai a yi eh, sulhu ba sulhu me za a yi da kai ka daina ko kuma mu kai gare ka mu kashe ka da aka da da yake yin sulhun ba a rage ba a jihar kaduna amma wa'ancan mutanen zanwara daga katsina suka zauna suka yi eh, eh, eh, sulhu to sulhu a kan me idan kai sulhu da mutanen niger delta masu fasa bututun mai ai fasa bututun mai suke yi kashe mutane suke yi suna fasawa ne saboda su ne suke samar da mai a yankin niger delta domin ganin cewar koma bayar da yankin suke ciki da eh, matasansu rashin aiki da shauransu da abubuwan rashin more eh, rayuwa na jin daɗin rayuwa babu su kama daga ruwa tituna da makamantansu idan sun yi bore ba su yi laifi ba da suka kuma yi boren ba a waiwayo aka kalle su ba to ku da kuke kashe mutane ku sace mutane ko ku shigo gari ku kashe eh, tada unguwa ko ku tada kauye ku kai hana su noma su ku kama su ku cinye musu kaya su ku ɗebe musu mata da shauransu da wani dalilin ka kai wannan abun a matsayina na bahillata ne na gaya ma yan uwana hila ne Allah ya kiyaye kyauta ya sauwake kada a yi abin da aka yi a ruwanda. tsakanin hutu da tutsi duk ran da ka gaba hillata ne a bakin titi ka sa bindiga ko adda ko sanda ka rafke shi ko ya sani ko bai sani ba shine wannan ake nufi irin eh, eh, menene eh, musifa idan ta taso daga menene daga bakin daga rafi to ka san maganin ta sai dai Allah to wannan abin na gaya ma yan uwana ba so biyu ba so uku ba a labaru irin a hirarraki na da tarayya na da su amma idan ana um, ta mabi barawo eh, ai ta mabi sawu su wa'annan mutanen menene su ka fitar musu a haƙoƙinsu a cikin al'umma na najeriya da ka sani ko talaka ko mai kuɗi babu mutumin da ba wata ƙabila ba wani jinsin mutane da suke da samar da aikin yi irin bahillata ne domin shi yake kiwo ya ɗauko sanuwarsa a mota a kai ta kara kafin a ɗauko ta sai a wasu mutane ne za su ti kama kama kama a ɗora ta akan mota sai an biya su mai mota a biya shi ya kai ta kara a sauke a biya su a turkin da za a ɗaura sanuwa a biya a biya turke idan ka zo ka siya kai ma ka biya haraji idan ka biya haraji wasu su ɗauka ko su yi kudu da ita ko ina ne ma idan za aka ɗaukar nan biya za a yi in za a sauke kuma a biya inda za a ɗaure abin da bature yake ce demerite nan za a ci gaba da biya har kai wani ya zo ya saya wanda ya saya ya ɗauka ya ɗora a mota ya kai inda za a je a yanka a wurin mayankan nan mai yankan ma albashi gare shi mai yan ɗaukar rai kenan su ma masu gyara ana ba su eh, eh, ka'idar su sannan kai ka ɗauki naman ka kai tukuba ko wani abu ka sayar ka karɓi kuɗin mutane yaran ka a nan wurin ba yaro ɗaya bane su ma su din su dinga biyan 'ya'yansu da yaran aikin su da su shi wannan bahillatanin da ya samar da wannan alaji ba ya da hanya ba ya da ilimi ba makaranta ba asibiti ba eh, ruwa mai tsafta ba tsaro ba ba ba kana tunanin me zai faru Masani akan harkokin tsaro kenan Alhaji Hassan Saddauna a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin Arewa maso gabashin Najeriya da kuma wasu sassa na Najeriya. Yanzu kuma sai wasikar nan ta Malam Tinau tare da Ashiru Sani Bazanga. Malam Tinau ya ce ana bikin duniya. Ake na kiyama Allahu Akbar Allah ka ji kan 'yan mazan jiya waɗanda suka riga mu ana fatan sun huta amma kai da ake ganin cewar sai da riga kasa riga mai da wanda ɗauki hula al'amarinka ya koma kuma zancen sai la haula wala laƙuwata. tunani dai yanzu kallo ya koma sama shi wanda aka yi ma alfarma ya san alfarmarsa kuma wanda yake da dama ai ya san irin damin da zai wa dau to amma kai ina ka samo naka sandar da za ka yi fyaɗi bayan kuma ba ka da dawa a dawa ba dawa sai a fada dawa to tun da dai kai a ka ba hikima ba ce rashin dawa shi zai hana maka dawa tun da ba a barin a je a nemo dawan To yanzu Malam Tunau ya gano waɗanda su za su iya shan dawo. Don haka ya ce manoma doya, ku je ku noma mana doya, tunda ku dama kun auri abin da ya daidai da irin ra'ayinku ba ku da matsala. Inna ta auri mutumin kirki kun ga shi ke nan, sai ku je ku ci sakwararku har ku nemi kifi ku haɗa. Maciya fari fa, ai masararku ba ta zuwa dawa sai dai wani ɓangaren wanda ba shi da dawa al'amarin nan fa ya kamata a duba zancen a shige dawa a ɓoye a ɗauki gatari ko makamantansa a raba wuya da gangan jikin wannan bawa kun ga ba zai mana daɗi ba al'amarin nan mutane sun fada dawa mu sun shiga rudu da rudani da sani na husuma matsalar ya za su yi su fito ne duk da cewar ai kwalara ta gama yawo irin nata kuma a yankin an bar mutane su yi abin da ya kamata su su tsarewa kansu tunanin da suke ganin za su iya tsarewa nesa nesa da kare irin huska kuma ɗan misira bai yi mugunta ba ya sakan masu mara kowa ya je ya yi ibada to bari a dawo yankin maciya gurasa Shin an samu fulawa ko za a kwaba ta da dawa? To Malam Tinau yana ganin zancen da ake yi magana ne na awaiga a kalli abin da ke faruwa. Gaba kura baya sayaki. Natsuwa sai an samu nadama amma matuƙar babu nadama a hidima irin na natsuwa to kun ga kenan za a shige dawa ana cikin tsaka mai wuya kuma ba mu san yadda za a ci gurasa ba tunda ita dai ta faɗi ƙasa an gasa ta da ƙasa ya rage wanda ke da haƙora shi zai iya motsawa amma yankin da ake ganin nan ake iya shan dawa, to dawo ya fi ƙarfin mashayansa tun da dai dage ya koma dawa yanzu zancen da ake ɗan matsuro ba abin da ya ta sa ban da masifa shi abin da yake so a taya shi a jefa a ɓata kuma burinsa duk a rasa hura Tunda shi ya zama ƙadangaren bakin tulu ko kuma kada wanda ake cewa ɓata ruwa to ga wani ba kan matan sarki amma kash da da ido da ta hango shi yanzu abin da muke jira mu ji motsin dattijo tunda yana ganin za a hana mutane su yi walwala kuma su koma dawa har su riƙe dawa kuma su shuka masara har a samu irin wake bare a ci gaskami har a haɗa ta da hura ko kuma a samu tuwo a haɗa shi da nono al'amarin nan dai yanzu ludayi ya karye bayan ba a fara damun dawan ba ƙarken wasiƙar malam tinau kenan a wannan rana huta laya wasikar malam tinau kenan wanda ashiru sani ba bazanga ya karanto maku masu kallon mu da sauraron mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri to a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramalan sai kuma ni da na shirya wannan shiri na gabatar umar abubakar malali nake cewa masu kallon namu da kuma sauraronmu stara gobe a daidai wannan lokaci domin jin wani sabon shirin mu kasance lafiya.